Kotun sauraron kararrakin zaben dai ta fito karara ta buƙaci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kwace shaidar lashe zaben gwamna da ta baiwa injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP. Tana mai cewa hujjojin da aka gabatar mata suna nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna ne lashe zaben. Alƙalai ukun da suka sanar da hukuncin kotun sun cimma wannan matsaya ne bayan da suka janye ƙuri'u 665,663 daga cikin ƙuri'un da hukumar zaɓe ta INEC ta bayyana cewa injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu tun da farko. Kotun ta ce waɗannan ƙuri'u ba a sanya musu hannu ko rattaba tambarin hukuma a kansu ba, a don haka ta yi fatali da su. Da wannan hukunci idan har injiniya Abba Kabir Yusuf da shi da jam'iyyarsa ba su ɗaukaka a ƙara ba, to kotun ta tribunal ta buƙaci ya miƙa ragamar shugabancin jihar Kano ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. tare da kuma umarta hukumar zaɓe ta ƙasa da ta miƙa shaidar lashe zaɓe ga Dr. Gawuna. Tun farko dai jam'iyyar APC mai adawa wacce Dr. Gawuna ya mata takara ta buƙaci kotu ta rushe zaɓen abba gida-gida bisa dalilan da suka haɗar da aringizan ƙuri'u da kuma rashin cancantar ɗan takara abba kabir yusuf da ma rashin kasancewarsa cikin jerin mutanen da ke neman takarar gwamnan jihar kano a lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta buƙaci a miƙa. a yayin zaman sauraron shari'ar da aka yi a baya lawan jam'iyyar apc abdul fage ya gabatar da shaidu talatin da biyu da suka bayyana irin matsalolin da aka rika samu a wuraren tantance masu kada ƙuri'a da ma yadda aka daina amfani da na'ura a wasu wurare a lokacin zaben haka kuma lawan na apc ya gabatar da takardun sakamakon zaɓe a matakin zaɓe da ƙananan hukumomi waɗanda alƙalimansu suka sha bamban da waɗanda hukumar zaɓe ta jihar kano ta sanar. A yayin da yake miƙawa kotu shaidunsa na ƙarshe lauya fage ya zargi jam'iyyar NNPP da yi wa dokar zaɓe ta 2022 karan tsaye kasancewar sam injiniya Abba Kabir Yusuf baya cikin 'yan takara. A cewarsa kwatsam kawai aka gan shi daga sama ma'ana dai har lokacin da hukumar INEC ta kammala karɓar sunayen 'yan takara jam'iyyar NNPP ba ta aike da sunan Abba a matsayin ɗan takararta ba. To amma a hukuncin kotu na wannan Laraba, kotun ta ce wannan harka ce ta cikin gida ta yi watsi da wannan bukata ta apc a yanzu dai kallo ya koma kan irin martani da ma matakin da za a saurara daga injiniya abba kabir yusuf da jam'iyyarsa ta nnpp amma dai abin da masu sharhi ke cewa shine da wuya idan da shi da jam'iyyarsa ta nnpp ba za su ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli ba. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab